yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau biyu ga watan Yuli na shekarar 2021 filin namu na nishadin fina-finai ne. Haka yake zara. masu saurare muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu zantawa da mai ba da umarnin fim din nan na daɗin kowa da ya samu karɓuwa a jihohin arewacin Najeriya. Ta kuma tuntuɓi furodusa na fim ɗin Aisha da ake sa ran zai fito a Netflix domin jan hankalin masu saurare. Za kuma mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu leƙa jihar Kano wajen wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir inda ta yi hira da mai ba da umarnin fim ɗin daɗin kowa. To um, na um, yau da gobe muna, muna karɓi bakoncin balarabe murtala muhammad baharu kuma mun iske ka kuna tsaka da shirya fim ɗin daɗin kowa eh. ana zango na nawa yanzu za a iya cewa zango na uku kenan kuma ni na fara ne daga ah, kashi na saba'in da tara zuwa kuma yadda allah ya yi eh, yanzu ana ci gaba da wasa farin girki ne eh a cikin wasa farin girki ake to yanzu a wannan zango na uku da kuke ta aikinsa a yanzu yaushe ne za a fara haska shi ranar 26 ga wannan watan na yuni da muke ciki wato ranar asabar kenan mai masu kallo za su tsammaci gani a wannan shiri kamar yadda da shirin yake da wani take na sabon salo to a yanzu ma za a ga kamar wani abu wanda yake sabo a ciki shine ne yanayin yadda ake daukar aikin da kuma yadda aka sassarkafa labarukan sannan da sababbin fuskokin da aka sako domin isar da sako yadda mutane za su kalla su kuma gamsu cewar labarukan da suke faruwa a cikin al'umma ne kuma wanda ya shafe su. To a wancan an tsaya a inda adama tana da ciki ga dai tsarkaki ya kala kala ga kidnapping din da aka yi eh. a wannan karan ya za a kare shi adama za ta haife dan cikin mm, magajin malam ko kuwa to mu waɗin da ya gashi muna aikin saboda haka da mu da masu kallo dukan mu sai mu ce su jira su ga mana dan kadan ba eh abin da zan iya cewa shine a matsayina na ba da umarnin shirin na daɗin kowa a yanzu shine kusan dukkanin jaruman da aka saba gani din suna nan illa dai sun ƙara himma wajen tabbatar da cewar sun isar da sakon da aka ɗora musu a wajen aiwatarwa kuma na tabbata mutane in sun gani za su gamsu da cewar din a yanzu an zo da wani abu da watakila za a ce za a ɗan sami bambanci wajen aiki da isar da sako da kuma takarwa in Allah ya yarda. Misali bambanci kamar na me? Su ne daga jarumawan yadda suke takarawar za a ga abubuwan su za su kara zama zuwa gaske babu shiririta a ciki babu shirme babu irin abin da ake cewa over acting da turanci hmm. sannan dangane da aikin za a ga cewa an haɗa kai yanzu in allah yarda da hoto da sauti da yanayin ɗauka da kusan dukkan wasu abubuwa da mai kallo zai gani ya korafi insha Allahu ba za mu ce babu kuskure ba amma Allah da kurakuran za su takaita kwarai da gaske a da akan dan samu over din ne kamar yadda ka faɗa eh kin san akwai masu kallo sukan kallo na ba su ce akai wannan abin ai bai yi kama da gaske ba ko ba a yi shi daidai ba ko hmm. kuma wannan abin ai an wuce makaɗi da rawa to duk irin waɗannan abubuwan ai ana tattara bayanai daga su masu kallon domin don su ake yi duk abin da mai kallo ya ce ya yi masa shine mai kyau duk abin da mai kallo ya ce bai masa ba shine mara kyau eh. to ka saba shirya fina-finai irin fina-finan da kake shirya a baya da wanda kake a yanzu menene sabo me ya bambanta wanda ka saba yada da yanzu to gaskiya kamar da kika ce ni mai ba da umarni ne na fina-finai tunda na ba da umarnin fina-finai waɗanda ake ce musu sili ɗaya kwale wato future films sun kai goma sha ɗaya sannan na zo na yi series a baya na bilkisu wanda har yanzu yana kan gabar fitowa allah bai sa ya fito wannan marigayi umar sai wada sannan na yi mataimakin darakta na ɗaya a kwana casa'in tun daga zango na uku na hudu har zuwa na biyar to yanzu kuma allah ya kawo ni kan daɗin kowa to babban kalubalen shine a ce maka ana so gudunmuwar da ka bayar a baya an ga wadda take muhimmiya ce ta ba da wata gudunmuwa na wajen kyautata wani abu sannan a zo a ce da allah ka dawo ko kuma a ce muna so ka zo ka karɓi wannan aikin domin shi ma masu kallo su gani su gamsu cewar wasu 'yan kurakurai ko kuma a ƙara inganta yanayin ɗaukarsa da aikin to kin ga wannan babban kalubale ne don haka wannan wani abu ne sabo sannan kusan dukkan jaruman da suke ciki kalilan ne daga ciki waɗanda muka taɓa yin aiki da su kafin daɗin kowar eh, ba mu taɓa yin aiki da su ba amma mun san juna kin san yadda industry din tamu ta kano take yawwa mun san juna kuma muna mu'amala ta mutunci da girmamawa kuma na jin daɗin yadda nake aiki da su dukkanin su yana girmama ni hasali ma ba a iya kiran sunana ko daraktan ma wani lokaci akan ji nauyin faɗa to kin ga wannan wani abu ne da zai sa insha Allah a samu nasara kwarai da gaske banda wannan kalubale da ka faɗa shin wani kalubale akan riska da ka fara wani aiki to kalubalen da na riska shine ni gaskiya da ba ma na kallon shirin to amma da na zo irin wuraren da ake zuwa ɗaukar fina-finan mm. wuraren da ake gansu guri ne na gaske kamar a unguwar kawo ne aka fi ɗaukar shirin nan kuma duk wanda ya san kawo ya san guri ne da yake da matsi to shi kuma fim a lokacin da kake da ba da umarni duk gurin da yake matsatsi ne to kalubale ne kake da kai ba da umarni wajen yawo da kyamarori da kuma samun salo na ɗaukan hoton da zai burge mai kallo saboda haka wannan babban kalubale ne wanda kuma insha Allahu a hankali a hankali shi ma wannan mutane za su ga canji to kalubalen ba ba za a ce babu ba mm. da akwai to a bayyana mana to kaɗan daga ciki shine dai na cewar yadda za a canja aikin daga wani abu da ake ganin da ana dan matsa hannu mm. ana dan maleji abin da ake cewa maleji zuwa a faɗaɗa shi a yi shi yanda kowa zai gani ya gamsu yanzu an faɗaɗa hannun Ƙwarai kuwa To idan ka ce faɗaɗa hannu wajen sakan kuɗi wajen aiki da sauransu kenan. Wajen dukkan wani abu ma da ya shafi harkar gudanar da fim don shi fim haka yake. Mm. Duk inda ka kai da sakan masa kuɗi ko da kokarin samar da abin da yake bukata sai ka zo ka ga yana bukatar abin da baka tanada ba. To me yasa ake yin a matsatsan waje? Eh saboda a nuna rayuwar yadda mutanen suke. Ai real rayuwar gasken aka zo aka dauka mm. Ina jin ma labarin ba a rubuta shi ba sai da aka zo aka gama ah, abin da ake cewa observing aka yi research aka zo aka kalli ita unguwar kawan gaba daya da yanayin yadda mutanen unguwar suke zamantakewa su domin in sun gani kowane bahaushe in ya gani ya yadda cewar wannan labarin hakika in an ce masa unguwar kawa ke dauka ya yadda cewar a unguwar kawan ne. To wannan fim ne mai dogon zango. Mm. Shin sai eh, da ka zo ka da an gama rubuta labarin ko ko kuna tafiya ne ana rubuta labari an gama rubuta abin da za a iya cewa kusan zango na farko eh. na wannan da za mu gaba wato gaba ta farko mai dauke da kashi kashi kashi guda goma sha uku mm. sannan kuma ana ci gaba sannan kuma ba dan makadan azabar iwa sai in ci a yanzu su arewa 24 da suke gabatar da shirin sun shirya gabatar da shi nan gaba zuwa daga nan har zuwa shekara biyu masu zuwa idan Allah ya ba mu rai kenan har yanzu da sauran labari kwarai da gaske ai yanzu ma aka fara wasa farin girki tunda an ce wasa farin girki to mafi yawa sukan ce um, masu kallo sukan yi korafin cewa misali idan an zo a wani zango in aka fara nuna mutane ɗaya an dinga nuna kenan me yasa ake yin haka to shi sako idan ya zo in kana so a cikin shiri na fim kana so ka isar da sako to kakan nemi waɗanda suka fi dacewa da zaren wannan sakon da za ka isar ne sai ka ba su damar jan ragaman zaren domin idan ka shigo da waɗanda misali sako ne ake so a nuna mai yiwa kai ilimi sai ka je ka ɗauko misali shi ka kamai akan kansa kace shi zai isa da sakon ilimi ka ba kai daidai ba amma idan ka ɗauko kamar raliya matashiya ce mace sai ka ɗauko ta ko ka ɗauko mubarak ka saka kin ga ka ajiye kwarya a daidai gurbinta sai ka ce kuma matsala ce ta aure ta zamantakewa ta rigimar aure kishi sai ka ce bari ka je ka ɗauko budura ya ga ba kai daidai ba to saboda haka shi duk yadda sako ya zo ko yadda labari ya zo mutanen da suka fi dacewa da wannan labarin su ake assasa sama tafiyar da shi to a ciki eh, za mu koma cikin labarin yanzu akwai sakon almajirci akwai sakon eh, garkuwa da mutane da ake da sauransu mm. a kai za a dora ko kuma an fito da wani sabon sako kamar yadda kika sani misali za mu ba da misali ba wai fata muke ba mm. kafin zuwan boko haram akwai matsalar yan neja delta da aka tashi aka koma boko haram eh. da aka zo yanzu sai boko haram ta fara kwanciya sai kuma aka dawo yan fashin daji sai aka dawo to haka saboda haka duk inda kana nufin a wannan zango zamu ga um, yan fashin daji ne ko kuwa garkuwan za a ci gaba duk abin da ya kama na dangane da yanda yanayin labarin yanzu mutane za su gani amma eh, abin da abin da yasa dan lasa musu zuma wani abu ne da mutane za su gane shine akasari bisa tsari ko kuma bisa bayanai da aka tabbatar shine mafi yawancin masu yin fashin daji da garkuwa da mutane wasu mutane da an san kabilar da suka fi yinsa saboda haka an ɗauko wanda ga cikin irin waɗancan ya faɗo cikin labarin yanzu da ake yi domin a nuna mutane an ci gaba da labarin sannan an taɓo wani ɓangare ma da mutane ba za su taɓa tunani ba saboda garin daɗin ko wannan yana da iyaka yana da ƙauyuka yana da gonaki yana da manoma yana da kuma makiyaya ma a kusa da shi to kin ga duk waɗannan abubuwan da za a taɓo rayuwarsu ne su shigo misali in ka ce a Kano kake sai ka ce kasuwanci idan ka gama Kano baka nuna manoma ba baka yi wa Kano adalci to don haka wannan mutane za su gano cewa dukkan wani bangare na rayuwarsu labarin daɗin kowa a wannan gabar ya taɓo ko kuma zai taɓo. menene abun ban sha'awa da ka fara wannan fim ɗaya daga cikin abin da ya fi burge ni shine biyayya da kuma gane abin da nake bukatar su jaruma da ma'aikatan fim din su wato haɗin kansu wannan abin ya burge ni matuƙa domin ban zaton a mako ɗaya biyu uku za su iya gane me nake bukata ba amma cikin mako na farko cikin yarda Allah da kuma jagorancin ubangiji sai zama na gaba ɗaya mun fahimci kanmu za a yi raha a yi dariya da komai da komai dan yanzu haka ma ina jin Hadiza Kabara ai ta waje na ce Eh, to um, kana da burin eh, kace kila wasan zai kai nan da shekara biyu shin akwai yiwuwar kai zaka ta eh, kula da shirin har nan da shekara biyu ko ko bayar da umarnin kisan ni ba ma'aikacin dindindin bane na arewa 24 an dauko ne ne kamar a tsarin kwantiragi mm. to wannan ya danganta ga yadda muka na tafiyar da aikina da kuma yadda su suka gamsu da aikina da kuma yadda al'umma gari suka gamsu da aikina da kuma nima yadda na gamsu da aikin. magana ta ƙarshe ni za ka ce wa masoya? kullum su gaba taya mu da addu'a akan ubangiji allah ya ba mu ikon yin daidai kuskure kuma allah kada ya ba mu ikon yi sannan su ci gaba da mana ko kuma ba mu shawarwarin da za su gaba da inganta aikinmu da dukkan abin da ya shafi harkar kafin gaba daya godiya. Ni na gode. Assalamu alaikum ‘yan uwa na ‘yan kallo, albishirin ku duka asabar irin rana sa'ullo. A YouTube da tasha ta arewa za mu kalli sabon salo, shiri mai farin jini a duniya sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wakar daɗin kowa kenan na tashar Arewa 24. Yanzu kuma sai hira akan fim ɗin Aisha. Fim ɗin Aisha ya taɓo muhimmin abin da ke neman zama ruwan dare a cikin al'umma wato fyaɗe. a kan haka ne baraka ta tattauna da waɗanda suka haɗa fim ɗin aisha da za su gabata mana da kansu domin jin abin da fim ɗin ya kunsa. to a shirinmu na yau da gobe a yau mun samu bakoncin darakta da kuma furodusa na fim ɗin aisha fim ɗin aisha fim ne da ya duba kan fyaɗe da kuma matsalolin da ke tattare da fyaɗe fim ne da ba a taɓa yin irinsa ba kamar yadda masu fim ɗin suka bayyana mana an kashe kimanin naira miliyan ashirin kuma an yi amfani da kayan ayyuka masu inganci wanda suke fata fim ɗin zai fito a netflix ku biyo mu domin jin yadda hiranmu ta kasance da shi producer da kuma shi darakta na wannan fim aisha sunana abubakar bashir abdulkarim wanda aka fi sani da abubakar bashir mai shadda kuma ni ne producer na wannan fim suna aisha kuma labarin fim ma ni na kirkire shi kai ka rubuta ko ko a ba ni na rubuta ba ni na kirkire labarin sannan kuma ni na shirya fim din me ji hankalin ka ka dauki wannan mukala ta fyaɗe eh to abin da ke faruwa shine wannan shine fim na fyaɗe da ne na biyu a wancan fim din fyaɗen na yi shi amma irin akwai abubuwa da yawa da ban nuna ba to shi sai na ce to bari na buɗe da abun bari na faɗa da abun bari na ƙara bunƙasa abun ta yanayin yadda ba wai iya mutanen da suke najeriya ba mutanen da suke duniya za su kalla wannan fim din mun yi targetin din shi ba iya sinima kano zamu da muna targetin netflix ne to shi sa kika ga yanayin yanayin da kika ga aikin yanayin ma'aikatan da kuma yanayin ta kanta kyamara da kuma equipment da ake amfani da su wajen aikin idan ka ce netflix kana nufin duniya kowa za sosai abin da nake so kenan so nake duniya ta ga wani abu daga bangaren mu ma hausawa kaga wacce gudunmawa za mu bada saboda hana fyaɗe da kuma irin hukuncin da ya kamata a yanke masu aikata irin wannan mummunar ɗabi'a an zuba kuɗi kenan a wannan fim ba na wasa ba kamar nawa aka zuba akalla miliyan ashirin miliyan ashirin mm. ka ce kayi na farko shi fim ɗin eh, na fyaɗen na farko da kai ya sa. sunan shi hawa kulu hawa kulu mm. to shi kuma eh, menene da baka saka a wancan fim ɗin baka ke so ka saka shine abin da nake so jama'a su zuba ido su kalla su gani in mm, ya kamata a gani daga yanayin kayan aikin daga yanayin labarin daga yanayin jama'a da aka saka a ciki kai ka san ba da wasa waɗanne irin jama'a aka saka an sa jarumai fiye da na wancan shi hawa kulun da nake magana kai da kuma yanayin labarin ba ma ɗaya bane ba mm. gaskiya to me dan bambanta su to abin da ya bambanta shi ne yanayin binciken da aka yi shi labarin bayan an kirkire shi an zauna da kowane fanni ma'ana idan akwai bangaren asibiti a cikin fim din to an yi kokari an zauna da waɗannan mutanen waɗanda suke da kwarewa a ta wannan bangaren idan bangare ne na bincike shi ma an yi amfani da waɗanda kwararru a wannan fagen idan bangare ne na shari'a duk komai da komai an nemi kwararru a bangaren wannan fagen ma'ana ana son a nuna mana kamar a zahirance ba wai ba wai kawai tunani bane ko wani abu yau ba wani kauri da za a yi mai kallo an tsaye an yi bincike an yi komai bane kamar yanzu da kika zuwa ya asibiti kika zuwa amma kin ga wadda take eh yawwa kin ga wadda take da in charge of abun gashi nan tana aiki haka to wannan shi ne to yanzu misali ka tunda na ci ka ce film din kana so ya shiga Netflix yawanci turawa idan za su yi film din idan an yi rave za a nuno eh, ko dai ba a nuno tsiraici ba za a nuno an yi bincike spam da sauransu gaske ne shin wannan ma za a ga haka duk za a gani insha Allah ta aika mun kana ma kana mana koro ne eh za a ba za a yi koro ba za ku gani da abin da kuke da abin da masu kallo suke bata an Allah ta za su gani a ciki to me abin ban sha'awa a wannan in mm, abin ban sha'awa shine yanayin yadda ake daukar shirin ni kaina abin yana burge ni duk da ina dan shan wuta amma dai dole haka nake hakuri dai shi sa aiki aka ce za a aiki irin wannan zaka kamar aiki baya tafiya baya sauri to amma dole sai an yi abincin da wani abu ake so a nuna mutane wani sako ne ake so a isar mutane su gani duniya su karba mutum ɗaya ne ya zuba kuɗin ko ku haɗa ka ne gaskiya mutum ɗaya ne ya zuba kuɗin shine Dauda Adam Abdullahi Kawuta rana eh, hmm. kuma ana sa ran ya za ku yi da 'yan downloading a wannan ba ai bana wannan layin ma 'yan downloading ɗin ne gaba daya ba a wannan layin nake ba ko fina bene na waɗanda na fasa saki waɗanda nake saki a kasuwa misali waɗanda nake saki a sinima ba sa zuwa wajen yan downloading sai yanzu ne nake so in dawo na tsarin da zan fara ba yan downloading film wannan duk yadda za a yi a sace shi misali ai dole sai ya fita a sinima hmm. idan ya fita a netflix zai fita a sinima kafin hmm. kun dauki matakan daƙewa kar a fitar da shi? In Allah ya da ba za a fitar da shi ba. Eh. Insha Allah. Mako nawa za a ɗauka ko wata nawa aka ɗauka za a ɗauka? akalla wata ɗaya ana shi da fim ɗin. tacewa kuma har ya fito ga al'umma kuma fa akalla zai kai wata kamar biyar haka wata biyar ko shida kenan ba yanzu za a sa ran ganin wannan ba yanzu ba saboda sai an tsaya an yi bayan mun gama aiki akwai post production da ake shi kansa sai an tsaya an bi tsarin duk abubuwan da ya kamata a ce an yi to ka yi zancen kayan aiki waɗanne irin kyamarori ne ba irin waɗanda ka saba ba ne muna mun shooting muna shooting wani film da red camera ne mm-hmm. ita kuma red ah, ina jin kusan wannan zan iya cewa shine wasu film na farko ma da aka yi amfani da ita a duk fina-finan da ake na hausa ba a taba amfani da red ba a taba amfani da red ba sai wannan karin wannan shi ne lokaci na farko to kamar nawa kuka hayi ita wannan kyamara kudade da yawa makudai to a faɗa mana mana a makudan kuɗi ne karki damu ba iya red bane ba fitilu da komai ana gaya miki akalla sai an yi wata ɗaya ana ɗaukar aiki hmm. to me zammacin ka nasara da me kuma da sa'a insha Allah kuma a bayan mu labarin wannan fim Aisha eh. salamu alaikum ni sunana Hafiz Bello ni ne darakta na wannan fim aisha wannan fim na aisha mun zo da shi da wani irin sabon yanayin fim ne wanda maka shi ana yi normally in shi na kallon yadda rayuwa take za ki ga da ku irin mata haka za ki gan su haka a cikin mutane muna suna ganin su kamar mutanen banza ne amma duk insa in kaji ji ka rabu ku zuwa ga ba mutanen banza bane ne to har samu a isari ta shiga cikin wata ya irin banza rayuwa har a samu dalilin haka cike mutuwa in eh, ya faru har ta shiga harkar eh, shaye-shaye haka da harkar irin sai a samu sai wani refin nata amma ita ba shaye shaye jiki da kuma da kuma irin tana shiga cikin mutane masu irin wani ɗabi'a abokanta su ne mutanen uh, ba su da amma ita kuma da to irin wannan abubuwan ka je ka aboki da mata mara da to a inda za ku sa samu sai a refin ɗinta to an bayan refin na sa kuma a ta rigima na ba ta rigima shi babanta irin tsohon dan fansho ne ya ki yadda da abin da ya faru da yasa judgment aka yasa shi bai yadda ba sai ya kara ɗaukar kara to in ya kara ɗaukar kara sai a kara sai a tafi kotu to yayin da aka tafi kotu kuma sai kasance kuma karar eh, abin da yake faruwa tsakanin ita ah, aisha bayan ta mutu to tana mutuwa eh uban yarinyar da ko kuma shi wani lauya wani san da shi da yasa shi sani shi ke kare wanda ake zargi da rifin da shi kuma uban yarinyar ita yarinyar take kuma kare mutane da suke abin to inda labarin fili ke haka ake ta the drama din kuke court drama farko eh. ka ce shi wannan fim ya bambanta da sauran fina-finai da ake me ya bambanta me bambanta eh da sauran fina-finai yake irin yadda muke daukar fim din da irin equipment da ka amfani da shi da irin gudunmu da komai na fim mun kokari mun na gaske na gaske eh shi kamar yadda aka saba a dan samu wasu eh, kurakurai yawa eh ko ta sauti to dole ne mun kokari an samu abubuwa na gaske eh. insha Allah me ji hankalin ku dauki wannan labari tunda ana yawan samun matsaloli na fyaɗe fyaɗe fyaɗe to kisan ai yanzu alal in kina body yi wajen kesa da ake zuwa wannan matsalar ya fi kowane matsala da zaba mu a namu al'ummar ko ba gaskiya ba to shine muke so mu ganga wani fadan ya zuwa ne by mistake wani kuma ana yin shi ne intentionally to eh, wannan fim da kuka dauka shin na eh, menene wani sako kuke son ku isar masu fyaɗe ana kwata musu yanci ko ko ba kwata musu yanci ko menene sakon gudanar ana ana kwatar yanci wanda suka yi fyaɗen ayyukan da ake zargi suna fyaɗen wajen mutum biyar ne mm. kuma a cikin mutum ɗaya ne ke fyaɗen to kaga to irin wannan abin da aka zauka da ko irin wanda azal za ta hau kansa da ko da kuma zaka shi lafiya ba abin da shafe shi ko abin da ya shafe shi ya hau kansa shi to shi wannan labarin na azal ne ko ko um, daman ya saba ne kasan wata uh, shi wannan fim wanda ya ta shi bai bai saba kurin tsotsi shi ma hau kansa eh. Eh. mafi yawa zaka ga idan ana samun cases din um, fyaɗe ko iyaye ko eh, iyaye ko al'umma sai waɗanda aka yi wasu kai kara mm. shin fim ku ya ɗan taɓo wani ya shi ai uban yarinyar ne shi bai da ba sai da ke ƙara abu eh. um, kamar mako nawa ko wata nawa aka dauka ai wannan mun dauki wajen wata biyar muna shirye-shirye wannan fim wata biyar eh ana ta shiri shiri ya za a yi shooting din to da aka fara da yanzu da fara shooting da kuma a kammala za ku dauki kaman wata nawa yanzu za mu eh, yanzu gaba da komai da komai yanzu wanda wani kare shirin namu za mu leƙa jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin bayanin abin da ta haɗo mana a shirinmu na kwalama na wannan satin. Wayo Allah Me sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a filinmu na girke-girke wato filin kwalama inda muke gabatar muku da girke-girke a kala daban-daban daga yarurruka ko kuma bangare daban-daban na Najeriya. A wannan karan muna tare ne da malama Asma'u wanda za ta gabatar mana da wani shiri na makwalashe wanda za a yi a tanɗi baki. Malama Asma'u, na ji kamar kina cewa abin wai ka ne ke. Akwai abin da ya fitsi ne kuwa <laughs> Akwai bada. to ba saurari suna sauraron ki. Shi tsire kin gani sai kin shirya mishi kuma sai kin je kin sawo shi. A kwarai ma an je tuku ba. gani yanzu duk yanda kike so ki ci tsiren nan wani lokaci ba dai kamar mu Hausawa. Hmm. Yanzu sai a ganki a gaban mai tuku ba tsire. Eh, ke za ki iya zuwa tuku ba tsire. da wuya. To shi yasa aka ce mu wannan kafi tsire tun da dai ke ba za ki je gaban mai tuku ba tsire ki je ki tsaya ki ce a baki. tsire mm, a al'adar mu ta hausawa to kuma in shi kika ce ya so miki sai fai ƙida a lokacin da kike bukatar nan ba shi da shi ko kuma ya ya ji ya koma ko akwai wanda baya so ya gani a wurin masu tsiren nan kin gane ko duk da wani abu dai zai zai iya giftawa wanda ba za a so tsiren nan ba ke kuma gashi kina so kici tsire to akwai yar dabara da zaki yi ta mutamata. mata in kina da naman ki sai ki dago naman ki sai ki zauna sai ki rarre rikide shi wato in yi shi bai faɗi faɗi bai faɗi faɗi tsoka kamar yadda na gama tsiri suna yi Yawwa tsoka tsokar zaki yayyanke ta ki yayyanke ta ya Allah naman rago ne ko naman sa kowanne kika samu za ki iya amfani ki zauna ki rabe da naman to a dame dame muke bukata da idan za a yi wannan yau to shi kina bukatar shi nama sannan kina bukatar dan yar albasaki wadda za ki tanana naman ki da shi sannan kina bukatar kuli-kuli kina bukatar sinadarin ɗanɗano sannan kina bukatar kayan ɗanɗano kamar su citta da sauransu babu a tarin gudun da babu su to sai dai kina bukatar dan yaji dai haka haka wanda zaki sa ba wai zaki zambaɗa shi bane inda har zaki ji shi iya da yanda kake da bukata iya da yanda kike bukata to mu je zuwa ya ake wannan tsiri to idan kika zauna kika rarreda naman ki mm. to sai ki nemi frying pan wato abin suya kaman kasko eh kaman kasko sai ki jera naman ki a ciki wato kaskon mai faɗi ke eh faɗi eh kamar dai wanda dai muke so ya kwai da sauransu mm. to sai ki zauna sai ki dan jera naman ki a kai sai ki yayyanka albasa ki sai ki zuba a ciki ki kawo kayan ɗanɗanon ki su cittar ki su abin da kike so ki sa da ɗan gishiri sai ki zuba ki kawo ruwa madaidaici wanda kika san zai dafa miki naman nan ya dahu to zai dan kan shi kenan eh ya kan shi sai ki dan zuba sai ki kawo marfin tukunya sai ki rufe tukunyan nan To idan kika rufe tukunyar sai ki batta. Ki bata kamar minti ashirin sai ki zo ki duba ki ga ruwan ya shanye. In bai shanye ba sai ki ƙara juya nama. Wanda yake sama ki juya shi ƙasa wanda yake juya. To a canza bangare kamar waina. Yawwa mhm. ki canza bangare sai ki kara rufe shi. Har sai wannan ruwan ruwan naman nan da kika samu naman nan ya shanye tas. To idan ya shanye za ki ga naman ki ya fara kamar yana soyuwa saboda akwai mai da yake jikin. Eh yana fitowa. Yana fitowa kuma idan kika yi katari naman ba me ba me mai bane sai ki dan diga mishi dan man kadan sai ki dan diga mishi dan man sai ki sa shi yana dan soyuwa soye haka sannan sai ki je ki samu ɗan kulinki sai ki ɗauko kulinki da kakken da kakke ne dama in kin riga kin daka kulinki kin ajiye kin hada mishi komai a ciki kin hada mishi komai a ciki kamar da me da me za hada zaki hada dan sinadarin dan nan da hmm. na ce miki da yaji shi ne kawai abin da zaki hada shi abin da kulin nan yake bukata yana bukatar kawai sinadarin ɗanɗano ne kawai sai ɗan ruwa sai yaji sai ki gauraye kulin nan ki dame shi da shi in sa mishi ruwa in kwakwaba ki sa ruwa sai ki dame shi yayi sai ki bi naman nan kina zuba mishi kina shafawa a kowane gefe kina daddabawa kina daddaba kina dan daddanna shi kina dan da to ai kanshin da zai cika gidan wannan ba a magana <laughs> ba a ba yaro mai ba a ba yaro mai kuya duk wanda ya shigo gidan ma zai ce me ake gaskiya dan makota ma sai sun wala yanzu zo zaki ji kanshi ne kawai kanshi mm. ne kawai zai yi kina yi kina dan juyawa in kika tsoma shi a ciki kika tsotsoma kika tsofa sai ki ajiye a gefe ɗaya ki tsoma ki ajiye a gefe ɗaya ki rika ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya kina sa shi a wutan na a cikin wannan kwanan faranfanan nan da kika yi da kika yi abin da shi za ki rika ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya gashe shi gashe shi kina gashe shi kina ajiyewa a gefe ɗaya kina yayyankawa kuma eh saboda in yara wanda ya zo sai ki ɗauki tsinkewa wanda ya zo ya ɗauki guda ɗaya ki bashi idan baki yayyanka ba aka aka sun ci guda ɗaya za ki an gama da kai kai mai aiki ne <laughs> sauraro wannan abu akwai sauki <laughs> eh. kuma na tabbatar za a samu jin daɗi a tattare da shi eh. sai in ce a gwada a bamu labari kuna iya samun mu a ta zauren mu domin jin ra'ayinku a game da wannan girki. jama'a abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shirye yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu da sa'aya. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc da ke sallama